Mun yi nazarin waiwaye kan ayyukan da CICR e ya zartar a cikin ƙasa na samu haɗuwa da abokan tattaunawa da abokan hulɗa waɗanda ke cikin babban birnin ƙasar kanan tare da waɗanda ke Agadis. A Agadis mun sadu da al'ummomin da muke tallafa ma ta hanyar ayyukan taimako. Misali ƙungiyar nakasassu ta Agadis da muke taimakawa da kafar ko hannun roba don su sake samun halin yin aiki na samun 'yan kuɗaɗen da za su biyan 'yan bukatunsu na yau da kullum duk da halin na kasar da ke gare su. su. Game da abin da kuka gane wa idanuwan ku ta hanyar wannan ziyara, me za ku bayyana dangance da yanayin ayyuka da kuke yi na jin kai a Nijar? Kuna da a cikin ƙasa jihohi da yanayin halin ya babanta. Akwai halin yanayin da ake cikin zaman lafiya inda tallafi ne za a yi na ayyukan ci gaba. Wasu jihohin da ke fuskantar matsalar rashin kwanciyar hankali mai tsanani a nan mukan kawo ɗauki ne kan buƙatun lamarin gushin al'ummomi. Amma kuma akwai jihohi da dama da ke tsaka-tsaka haka inda ke da ɗan kimancin kwanciyar hankali inda ana fuskantar yanayin musgunawa da ke abkuwa da kuma wasu matsaloli da suka dangantu da al'amarin canjin yanayi to a cikin irin wa'annan yankunan ne mu CICR e muke buƙatar ganin aiwata tallafin da zai ganin kyakkyawar sakamako mai ɗorewa mukawa fiye da dabbobi miliyan uku shaushawa kuma za mu ci gaba da hakan a bana har wa yau muna da ayyukan da ta kansu ne muke tallafawa da takin zamani da za su baiwa manoman damar samun cin wuri biya har bayan kakar damana su samu su ci gaba da ayyukansu na noma a ƙarshe kuma muna da ayyukan kai ɗauki na gaggawa zuwa ga al'ummin da suka yi gushin mazamanin su misali a difa inda muka tallafa ma fiye da mutum dubu ɗari da ishirin da taimakon abinci bayan taimakon abincin muna ba da iri da magunguna don baiwa mutanen da suka yi gushin nan damar tsawon lokaci su samu 'yan kuɗaɗen biyan bukatunsu. Ina aka kwana game da tattara kuɗaɗen da masu hannu da shunin suke bayarwa. Mun samu a bara kurar da masu hannu da shuni ka sa muka zartar da ayyukanmu amman da kyar don ko wani bi a wajen manyan masu ba da kudaden sukan dan gaji kuma suna sa alamun kawo ragi ga adadin tallafin da suke badawa amma duk da haka suna shaida muna da wuri kan yanayin halin da ake ciki da kuma yadda za su ci gaba da ba da tallafin inda mu ma mukan shaida wa abokan hulɗarmu na Nijar yadda tallafin zai kasance kan yanayin halin da kasar ke fuskanta. pays.